ya ne ke yake kenan shine Allah mai girma da kuka zai zai gaya mana filla-filla yadda ake raban gado fa da fawo ilaihim amwalahu Allah ce wala ta'duha kada ku cinye musu dukiyoyinsu israfan ta hanyar almubazzaranci wa bidaran da kuma gaggawa an yakbaru cewa kada su yi girma har su kasance su nemi dukiyarsu a kada mutum ya kasance ci dukiyar maraya ta almubazzaranci wa bidaman kar mutum ya ci dukiyar maraya ta hanyar gaggawa an yadbaru kar ya kasance girma ya nemi dukiyar shi a wurinka ce ai dukiyar ta kare ai Allah ce kada ku yi haka ku ji tsoron Allah in kai haka ta hanyar zalunci shikenan Allah zai faɗi result din gaba mutum yana cin wuta ne a cikin shi sannan gobe kiyama kuma zai je haɗu da wa wutar sayi. to yanzu ya zama an baka amanar dukiyar maraya kuma kai kake kura da maraya abincin maraya ba a gidan kai ke ci wannan tun a suratul baqara Allah ya gaya mana wannan wa yas'alunaka 'anil yatama qul islamu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim to sai kasance sannan kuma kai abubuwan ka sun tsatsaya ya za a yi kenan sai Allah bai girma da kuka yi ta kofa yadda za a dinga kasuwanci ko kuma ka yi rance a cikin dukiyar baraya in ka samu ka mayar sai Allah yake cewa wa man kana ghaniyan hafi duk wanda ya kasance ke da wadata ya kama bar dukiyar baraya dukiyar baraya da ta kafin ka ankara sai ka samu ka cinye dubu ɗari biyar wa man kana ganiyar fali ya sida duk wanda ya kasance mawadaci ne Allah ya wadata ka to ka kame barcin dukiyar maraya kuma duk wanda zai nemi kamewa sai Allah ya bashi kamewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-afafa wal-ghina don kai mawadaci ne kame wa fakiri fakiri shine wanda ba shi da shi to Allah ce falyakul bil ma'ruf ko yace da da wannan cikin dukiyar barayan bil ma'ruf saka zaki to ka ci gaban yaya kenan malamai sun kai kawo anan al-imam al-qurtubi da kawo da man kana faqiran falyakul bil ma'ruf qala qarda sai kai rance shine ka ci da kyautatawa kenan to kaga abin da kasance rance za ka biya ko ba za ka biya ba za ka biya ko kuma ya kasance falyakul bil maaruf ta hanyar kasuwanci an je an yi kasuwanci da dukiyar maraya kai ne dan kwadago ka tafi kasuwan kaya ba an samu ribar dubu ɗari da shi kenan za a yi rabawa kashi uku ko hudu ce tuni da daidai kasuwanci da ɗauki riba kaza a cikin riban kenan ba cikin kwan gudun ba bal ya kun bil maaruf sai ka ci tare da kyautata sai Allah mai kuma ɗaukaka yake cewa faiza da dafa'tum ilayhim amwalahum idan kuka ba su dukiyoyinsu amma yaushe ake ba قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم sai ka gama ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim anan zaka fara ki ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum idza qumtum ila salati kaga in za ku tashi ba wai sai ka tashi sallar har kai sallar sai ka ce za ka yi girma wallahi ce fa idza in za ku ba su dukiyar dukiyar kuma ba shi da dama zai kare ta fa alai bir ya kasance mun kafa shaidu to shaidun mutum nawa za kira kenan Allah bai faɗi mutum nawa ba to amma duka abin da ya shafi dukiya ana kawo shaidun mazaje biyu ne daidai da bashi idan ba matsalar ta farko ce lamba zakar Allah ta'ala amal yatama lokacin da Allah ya ambata al'amuran marayu wasalahu bi dhikril mawarith sai Allah ya sadar da maganar marayu tare da mai al'amarin gado tunda dama yanzu baban shi ne ke kawo su cefane yanzu kuma ya rasu ya bar su ita kuma uwar tasu an ce ta zauna gida yanzu ya sai a dama da su magadan shi da wanda suke ɗaukar ɗawainiyar yaran shi babba ne wa kenan dan uwan uba dan uwan uba wanda suka haɗa kowa ɗaya uba ɗaya da uba to shi ma yana gado da kuma babba wanda suka haɗa uba ɗaya shi ma yana gado bin rijali nasibun min ma tarakal walida kaga duka nan maza kake ji baka ji mace ko ne ba to dan babba wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya sannan kuma dan babba wanda suka haɗa uba ɗaya للرجال نصيب مما ترك الوالدان wallahi to sai kuma na karshe karshe shine miji sai kuma sai wa wanda ya tabawa bawa wannan su ne jerin wanda suke gado a musulunci kenan bangaren mata to sai bangaren mata da wace ce da wace ce take samun gado da farko akwai yar mamaci su a bangaren mata mutum goma ne mutum nawa goma a bangaren maza sun suka fi yawa mutum goma sha biyar to mu ji su kama haka a ɓangaren mata wanda suke da gado al'amari na farko ita ce yar mamaci Allah ce walin nisa'i walin nisa'i kaga karamar yarinya ma ana ce ana ce musu misaki don Allah ce ya ita ce uwa uwa idan ɗanta ko ƴarta suka rasu ita uwa tana nan diman da'iman ana ba ta gado kuma babu ne sai cire ta a gado a duk duniyar nan inda za ce duk mutanen duniyar nan an haɗu mutum ya rasu ya ba duk mutanen duniyar nan uwa tana ɗaya daga cikin da ta samu gado duk bala'i sai ta samu gado haka nan kuwa duk bala'i sai ya samu gado duk yawan magana sai ya samu gado yanzu mun samu mace na nauke nan na hudu na hudu walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun kaka kaka nan mutane biyu muke da shi kaka ta wajen uwa uwar uwa tana da gano, sannan kuma na biyar ita ce uwar uba ita ma tana da gano kakanni biyu ne a wurin mata uwar uwa kuma uwar uba to amma can maza ka na ba sosai a wajen maza muna da uban uba ne a magada amma ba mu da uban uwa ba shi da gado shi yanzu mun samu mata biyar ke in sake muna da binton yar mamaci tana da gado na biyu muna da jikar mamaci yar dan shi na uku muna da uwar mamaci وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نوض من uwar uwa da kuma uwar uba suna da yanzu duka nawa wannan zai gada nawa shine karatun gaba insha Allah samu kar ma kai tambaya da yanzu an ƙara samu barwa da wani yara zai kasance in dai bai faru ba ban kayan ka tambayar yawon ba Allah ya kiyaye mu da yankubanci yankubanci shi ne muguntar nan da suke yi da gangan sai ba ta kama wuya kana kwance kawai sai Allah mun zauya ka ce a ah, ya matar mamacin ya yi aure sai ya rasu tana da gane shi sannan sai wanda ta yanta bawa shi ne Allah ce wani misali na sai mun min mata a kalwa ni da wani akamu da fatan yi mun nan gado na magada cikin maza da magada cikin mata to sai da wani abu a cikin gado a ah, kuma imamu ce qala makoci ya mutu mala'ika jibril zai ce a ba makoci gada makocin shi ya yi zaton haka amma ba, to da farko a samu kusantaka sai Allah ce da rijali nasibun mimma taraka man alwalidani alwalidani wanda suke iyaye to kaga iyaye akwai me kenan kusantaka na jini annasab wal aqrabuna sannan kuma makusanta makusanta ne kamar suwa kenan gaman yan uwa kamar babbanni duka wannan suna cikin makusanta ne to sannan matsala ta biyu ce umumin qaraba qaraban ta gangame in dai shi dan uwanka ne na jini idan babu na kusa to shi ke nan nesa zai kama ce da kaga akwai kusantaka to idan babu da sai jikan jika ya zo dan da ya zo idan babu dan da sai kuma dan dan dan da ya zo an gane wannan idan ba ibn sai ibn ibn yazo idan ba ibn ibn sai ibn ibn ibn yazo idan ba ibn ibn ibn sai na kasance shi ba yazo ibn ibn ibn ibn shi ba sai idan ba ibn ibn ibn ibn to sai na kasance shi ba yazo ibn ibn ibn ibn ibn jikan jikan jika to duk da yadda ya kasance ko ya je kana nabi adam ne idan babu na kusa to na nesa zai zo to haka nan shi ma baba shi ne na farko idan babu baba sai waye sai zo kaka sai ce kai kaka tsoho zo ka samu kuɗi kaka tsoho dama ya dade ba shi da koma yanzu ki zo ka samu kuɗi sai a dan karama miliyan goma kaka sai ka kama kuka in mutum ya ga kuɗi zai ka samu hannu yana tarawa yanzu wannan duka na wani da ma ce ga dubu ɗari na ne idan babu kaka sai kaga kakan kakan yanzu. kakan kaka abu abi abi to idan babu abu abi abi sai na saman shi ma ce to ma da malam wahala suna ina ne sun tafi ina fa inna lillahi wa ina ilaihi raji'un to yake cewa nan ita kara'a musantakan ko da ta yi nisa ko ta zamani ko ta ƙasa to sai yake cewa matsala ta uku Allah ya anan yace lil rijali nasibun mazaje suna da rabo to sai imamu qutb yake cewa cikin gari su sanya kullum sosai don samu wasu ƙa'idoji na rabar gado domin ba ka ba mutum zai zo ya raba sannan kuma ya raba shirme Allah ya kiyaye mana raba shirme domin mutum bai san ƙa'idoji ba ka raba to shikenan za ka ɗauki abin da mutum bai cancanta ba a bashi sannan kuma ya ci dukiyar marayu ta hanyar zalunci ya cuta to kaga wanda ya raba shi ya taimaka mai ke to lallai ya shakka yana da buƙatar a zauna a koyi wannan rabar gado in an samu kawai samu Allah mai zai sauran a da fata Allah mai da ya dace da mafi duniya za mu tafi ta aya ta bakwai ke za mu ji dubin an zo rabon sai aka samu makusanta sun zo miskinai sun zo marayu sun zo yaya za a yi duk da cewa ba su da gado sai a ɗan san musu wani sannan kuma sai mu fara jin ayoyin ranar da fatan Allah mai girma da ya sanya mu cika da kalmar la ilaha illallah wanda suka bar marayu tunda da zama mai da shi da sunna kawai kamar yadda muka karanta yanzu kenan ruwa da yi magana da Abdullahi bin Umar shi bai amsa mai ba to da aka samu Abdullahi bin Umar ya je garin Madina daga bayan ruwa ya zo sai to ai a ina da wa kake ambata mu sunan kawai shi ke ba zai zama yin wannan fasadi a ce kuma ya je ma sannan kuma ce ta haihu yanzu ɗin nawa wane ne yanzu ana ta tambaya wurin karatu kaga duka an mutu wannan bangaren daga lokacin da za a ce to shi ke nan waye waliyinka kana son ta yi kana son ta yi domin ba ma ɓata lokaci ba kawo sadaki dubu talatin kana da shi ke ba ba bari sai sati mai zuwa to shi nan je ka samu sati mai zuwa ku dawo da kai da waliyinka auren sunna kake mu ahli sunnan gaskiya ne ba kalla ma ka samu ahli sunna sai ya kasance yana tare da wani gargajiyanci musamman wajen daura aure amma na iya samun yan kaɗan da aka samu da idan Allah suna zarta da yawa wani irin babban ba daura aure ba ne ba ka ji tsoron Allah ko da ka bada sadaki bai halarta ka taɓa wannan mace ba har sai an ɗaura maka aure in ka taɓa kuma kai zina Allah ya wa'idan sun yi hakan nan to sun to shi ke ne yanzu ya shiga cikin gado ke an fara rikici daga lokacin da fara rikici ke wani kuma a cikin yan uwan da suke na sama nan sai zo ya kade ke su kuma sai suna san gurin baban su ce a baban ku ba shi da gado ne family house an sulhunta duk wanda ya kasance yana da bukata zai zauna da ya ka samu mutum yana sun ya danne ma magada guri alhali kuma baya biyan kudin haya da gangan ya danna dakuna biyu uku alhali kuma ba a gan shi bane ba to wannan zaman lafiyar mu shine me mu kasance muna rabon gado yadda Allah mai girma da kuka ya shar'anta mana wallahu a'lam sai tambaya ta karshe wanda yake cewa wanda ba ko ne yake zo da kauyen su kuma sai Allah ya don't know.